This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 60 sai kuma kilo kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 21 ga watan Janairu na shekarar 2016. da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sabon imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin kuma ku ji abin da shirin namu ya kunsa saba a bamu kanun labarai a pakistan wani hari daban da kuma bindigogi da aka kan wata jama a arewa maso yammacin kasar ya halaka akalla mutane ashirin ya kuma jikkata wasu da dama a iraki rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci tana ikirarin ta lalata wato baitulmalin kungiyar isis a mosul wata tawagar majalisar ɗinkin duniya kuma tana kan hanyar ta zuwa burundi da sakon cewa 'yan gwamnati da 'yan hamayya su kimtsa wajen fara tattaunawa mai ma'ana to kanun labaran kenan rundunar sojojin ruwa sun ce a basu dama su rika gurfanar da 'yan fashi da makamin da so kama bisa teku sai dai wani masani harkokin shari'a ya ce wannan bai dace ba nawa ƙasa za ta kashe wurin training ɗinsu su dawo prosecutors masu farar da masu laifi a gaban kotu. A can jihar Borno ko 'yan gudun hijira ne na garin Gambarun Gala suka dawo gida bayan watanni goma sha bakwai da 'yan Boko Haram suka fitattake su. Sakarin jiya ma muka zo har gidajen mu muka kwana mun sare mun shiga gidajen mu tun sakarin jiya. Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar kuma shugaba Paul Biya ne ya yi wa wasu bayan Allah kyautar kuɗi bayan sun samu kansu daga hannun 'yan Boko Haram to a garin ya boko haram din ta kama su ne Da hantsi ne da misalin karfe goma kan hanyar mu daga Marwa zuwa garin Kusiri kilo. To waɗannan za ku ji, amma fa duk kwana kuma Grace na ɗauke da ashirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun yi cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a pakistan wani harin bam da kuma bindiga da aka kai a wata jama'a arewa maso yammacin kasar a jiya laraba ya halaka kalla mutane ashirin wasu masu yawa kuma sun jikkata kakakin sojin ƙasa na ƙasar asim bajuwa ya ga manema labarai ɗalibai goma sha takwas da malaman jami'ar biyu ne aka kashe a lamari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira bacakan da ke garin carsadda kakakin ya ce sojoji ciki har da 'yan kundin bala sun harbe sa kashe maharan su hudu sannan dakarun suka bi ta cikin jami'ar daki-daki kamar suka tabbatar da cewa jami'ar tana hannu babban baturen 'yan sanda na yankin sa'id wazir khan ya ce akalla 'yan kunar bakin wake biyu suna daga cikin waɗannan mahara amma kakakin kungiyar taliban a pakistan muhammad khorasani ya ce kungiyar ba ta da hannu a harin da aka kai a jami'ar ya kara da cewa cibiyoyi da ba na soja ba ba sa cikin jerin wurare da kungiyar take wa hare-hare a cikin sanarwa da taliban ta aiki wa muryar amurka kurasani ya kira harin na jiya laraba a zaman wadda ya kauce shari'ar islama a halin da ake ciki kuma jaman afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da mota kusa da ofishin jakadancin rasha a kabul babban birnin kasar ya halaka akalla mutum bakwai a iraki rundunar taron dangi wacce take fafatawa da isil ƙarƙashin jagorancin amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babban tungan isis da ke arewacin iraki a garin musul. ya afkawa baitulmalin kungiyar suka lalata miliyoyin dala da kungiyar take amfani da su wajen biyar mayakan sa kai da suke mata aiki kakakin rundunar taron dangin kana steve warren ya faɗa jiya laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar litinin shine hari na biyu da kan wasu muradun kuɗi na ƙungiyar isis a cikin makonnin da suka wuce kanar warren ya ce rundunar taron dangin ba ta sani ko kuɗaɗen a dala amurka suke ba ko kuma a dinari yana cewa abin da muka sani shine mun illa ga kungiyar da ta hana ta biyan mayakansu cikin dan kankanin lokaci in ji warren din a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka ash kata tare da takwarorin aikinsa da na wasu kasashen kawayen amurka su shidda jiya laraba a birnin paris sun amince za su zafafa hare-haren da kasashen suke kaiwa kan kungiyar isis da zumma sake kwato birane da suke karkashin ikon nata Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya tana kan hanyar ta zuwa Burundi jiya Laraba. Tawagar tana dauke da sako ga gwamnati da kuma 'yan hamayyar ƙasar cewa su fara tattaunawa mai ma'ana domin kauce bala'in da za ta biyo baya kamin lokaci ya ƙure musu. Wannan lokaci ne da Burundi take kan siraɗi, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power lokacin da take magana da muryar Amurka gabanin tawagar ta tashi. ba za su kyale ya zama kamar al'ada ba a waye gari mutane su tsinci gawa a gefen hanya kan hanyar zuwa aiki kuma abinda ya faru ko kuma ke aukuwa kenan yanzu a burundi wannan shine karo na biyu da wakilan kwamitin sulhun za su ziyarci burundi ƙasa da shekara ɗaya alamar cewa kwamitin yana kara damuwa kan ci gaba da zub da jini da ake a ƙasar ta burundi tarzomayar mai nasaba da zaben ƙasar ta halaka akalla mutum 431 tun watan afrilun bara ta kuma tilasta dubun dubatan 'yan ƙasar barin muhallansu cikin ƙasar wasu kuma sun tsallaka zuwa ƙasashe makwabta domin neman mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya laraba 'yan tireda a kasuwar sayar da hannayen jarin amurka sun fuskanci rudu inda duka sassan kasuwan ta yi kasa da sama da kashi uku a cikin ɗari kamin kasuwan ta sake farfadowa sosai daga ƙarshe kwararru sun danganta rashin tabbas din kan ƙara faduwar farashin ɗanyen mai da kuma koma bayan da tattalin arzikin china yake fuskanta da kuma rashin kwarin gwiwa kan makomar tattalin arzikin duniya a cikin shekarar nan farashin ɗanyen mai ya faɗi da ƙasa da kashi dala 27 kan kowace ganga al'amarin da ya na kasu ga darajar farashin ɗan wato hannayen jarin kamfanoni da suke cinikin mai waɗanda suke da muhimmanci a wasu sassan kasuwar an tashi kasuwa inda sashen kasuwa da ake kira S&P ta faɗi da kashi ɗaya da rabi yayin da Dow Jones ta faɗi da kashi ɗaya da digo shida tun da farko kasuwar sayar da hannayen jari a jamus ta faɗi da kashi 2.8 yayin da manyan hannayen jari a kasuwannin faransa da ingila suka nosa da kusan kashi 3.5 a tokyo kasuwar sayar da hannayen jarin japan ya faɗi da kusan kashi 4 a hong kong kasuwar ta da ake kira hang seng ta faɗi da kashi 3.5 takwararta ta koriya ta kudu ta faɗi da kashi 2.3 ne a china kuma kasuwar sayar da hannayen jarin da ake kira shanghai ta da kashi ɗaya da ɗigo uku. Bayanai da ake samu daga cibiyar nazarin yanayi ta Amurka ta ce wannan lokacin sanyi ana jin dusar kankara mai yawan gaske za ta zuba a wasu sassan Amurka. A ƙarshen makon nan ne ake jin kankara za ta shafi gabashin Amurka. Iska da ƙanƙara za ta shafi gabashin Amurka har zuwa jihar Carolina ta arewa daga arewacin jihar har kuma zuwa birnin Boston daga arewa. cibiyar nazarin yanayin tana gargadin cewa dusar za ta takaita tafiye-tafiye ko kuma ta hana zirga-zirga baki daya a yankunan da za ta fuskanci wannan dusar ana jin iskar mafi tsanani da yanayin da zai iya janyo hasarar rayuka za ta afka yankunan ne a daren gobe juma'a da kuma ranar asabar a nan birnin washington magajiyar garin wato muriel bowser ta tura sako ta dandalin twitter cewa fiye da mutane dubu biyu ne suka sanya hannu domin shiga tawagar yan gayya wanda za su fito domin tallafa gajiyayyu da kuma marasa ba fuskantar larura iri daban-daban wajen share dusar da za ta taru a birnin new york magajin gari bill de blasio da kuma kwamitin masu agajin gaggawa sun fito da faifin bidiyo na shawarwari kan yadda jama'a za su fuskanci wannan bala'i a jiya laraba dusar kankarar daga wani yanayi daban ta afka a jihar kentucky da jihar tennessee da georgia inda aka yi hasashen yawan dusar za ta zuba yawanta zai kai inji wato inci uku zuwa biyar a birnin louisville na kentucky ya an samu inci uku na dusar kankara safiyar jiya laraba har aka samu wato haɗura masu yawa a birnin nashville an samu zubar dusa lamari da yasa aka rufe makarantu komo a nan birnin washington da kewaye mun samu dusar al'amari da yanyo cunkoso kan tituna a lokacin zuwa aiki labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda rundunar sojan kasar ta bukaci sojan kasar ruwa ta bukaci a ba ta dama ta rika gurfanar duk barawon da ta kama bisa teku. Ga dai Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. babban hausan mayakan ruwan najeriya vice admiral ibok ikos ibas ya ce rundunar za ta ci gaba da kare yanci da ɗiyocin najeriya babban hafsan ya bayyana kaɗan daga cikin wasu ababen da ke takaita karsashin sojin ruwan najeriya da suka haɗar da batutuwa irin na diflomasiya yiwuwar rashin fahimta daga kasashen da ke yankin tekun gini da kuma farfaganda da ƙarin gishiri kan fashin teku da wasu kafin watsa labarai na ƙasashen waje ke yi vice admiral ibok ikwes ibas kazalika ya kuma nemi da aiwa dokokin kasar nan gyaran fuska don baiwa sojojin ruwa damar tuhuma da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuka a cikin ruwa gaban kotu ya ce rundunar mayakan ruwan najeriya ta yi imani cewar in akwai kotu na musamman da ke sauraron irin waɗannan shari'u to hakan zai ƙara wa mayakan ruwan najeriya ƙwarin gwiwa amma a cewar masana shari'a irin su barissa aliyu abdullahi kira na babban hafsan sojin ruwa baya bisa doka saboda ba zai yiwu ba shi navy kaga in ya kasance su ne masu patrol din ruwa su ne masu kama mutane kuma ya kasance su ne masu prosecuting za su fita daga asalin aikin da aka san su da shi su ne su kare kasan daga miyagun ayyuka daga yaƙi da za a kawo mana daga external aggression daga wani wuri aikin su kenan za su fita daga tsarin abin da suka yi training a kai ba su yi training training wurin prosecutor mutane ba nawa ƙasa za ta kashe wurin training ɗinsu su dawo prosecutor masu gunfarar da masu laifi a gaban kotu. Barista Aliyu Abdullahi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi To mun gode Hassan na kaina a can jihar Borno ko yan gudun hijira da suka dawo daga jamhuriyar Kamaru ne zuwa garin su na Gamburun Gala suka share gidajen su suka shiga bayan sun kwashe watanni goma sha a garin Fatakol. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahotanni da ke fitowa daga garin gamorungala da ke jihar borno na nuni da cewa dubban 'yan gudun hijira da ke jibge a garin fatakwal da ke kasar kamaru na tare nasu ya nasu don dawowa gida najeriya sakamakon fatattakan 'ya'yan kungiyar boko haram da sojojin najeriya suka yi a wannan yanki a shekarar da ta gabata ne dai sojojin najeriya karkashin jagorancin lieutenant janar tukur buratai suka fatattaki waɗannan mahara da ake cin 'ya'yan kungiyar boko haram ne da suka kaka gida a wannan yanki na garin gamborungalan sai dai tun a wancan lokaci mazauna wannan yanki na cigaba da samun mafaka ne a kasar kamaru wadda tuni kasar kamarun ta baiwa najeriya wa'adi don kwashe waɗannan 'yan gudun hijira daga kasar nasu na dai tuntuɓi mazauna garin gamborin galan ta wayar tarho wanda kuma suka baro kasar kamaru din don dawowa garin gamborin galan wanda ke kan iyaka da kasar kamarun gama dai abin da suka shaida mini. malam babu gana to yanzu kuna ne cikin muka zo har gidajen mu muka kwana mun sare mun shiga gidajen mu tun yanzu haka in ka gani haka yi mamakin mutum da gefen mutum wajen sun suna aiki eh. ba dare ba rana to kamar suna nan abinci wallahi tallahi alhamdulillahi har yanzu yanzu kowanne mutum yana da shinkafa abinan da buski kowanne mutum yana da buhu buhu a gidansa lokacin da ya muku suka shiga garin ku ina kuka je kun je protocol mun je Cameroon muna nan zamne a iya cewa an samu tsaron da al'umman wannan yanki za su samu damar komawa garuruwansu na asali kuwa tambayar kenan da yawa shugaban karamar hukumar gala alhaji abdulrahman abdulkarim ga kuma abin da ke cewa mutanenmu na na ƙauyuka mun sa su a kan ah, mutane ne na cikin gamboru gana na mutanen gamboru ne na cikin gana kuma kowa sun koma duk wanda gidan shi da kyau da shi da zauna wanda babu ta yana sharing tare da shi da makwabcinsa. To ganin cewa mutane sun fara komawa wannan gari naku ya batun tsaro fa akwai tabbacin cewa za su yi koma zura kamar da suke da. Bayan tsaro ka alhamdulillah eh, muna mun goda shi shugaban kasa muna da cikakken zanen tsaro a nan da makamansu Yanni na shigo kamarun na mun yi mutu sau biyu sau uku na fita. Kamar wani hali yanzu cikin gamborun galan yake akwai gidajen da har yanzu suna nan a tsaye da kafafu su da mutane za su iya shiga su kwanta. Eh akwai akwai akwai akwai yanzu ka bar mutane adadin mutane da za a ce sun fara koma za su kai kamar nawa ne yanzu wanda suka shigo daga Cameroon sun kai mutane kamar dubu takwas haka yanzu ne muna kan irgawa da ɗanɗai. to kamar ya yanayin abinci fa abinci da yanzu haka nan da taimakon eh, mai girma gwamna ya tallafa mana karuwar hukuma dama akwai abinci da mun siya muka kawo eh. ga mutane da muka tanadar sai mu nemi taimakon da gwamnatin tarayya a tallafa mutanen mu da abinci da muka je muka gyara inda yaran nan suke barna suka suna rami kan gada da sauransu duk muka je muka gyara wannan waje yanzu mota tana yi da zalla ko gada da shiga kameru wannan gari na gamboru dai na ɗaya daga cikin garuruwan da ke wannan yanki da jama'a suka fara komawa kai tsaye bayan kwato shi da rundunar sojan najeriya ta yi daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Zauna lafiya. a jamhuriyar kamar kuma shugaba paul biya ne ya baiwa wasu bayan allah da suka samu kutowa daga hannun 'yan boko haram na gudunmawar kuɗi su da 'yan kato da gora ga muhammadu awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugaban ƙasar jamhuriya Kamaru Paul ya tura wani kwamiti jihar Arewa mai nisa bisa ga jagorancin gwamnan jihar domin miƙawa 'yan ƙasar Kamaru su shida da maharan Boko Haram suka cafke kuma suka kwashe kwanaki ɗari biyu da goma sha uku a hannun 'yan ta'addan Boko Haram gudunmowar da yi domin ganin su sami abin kaiwa bakin su bahana ne kafin su koma harkokinsu. Gwamna mijin yawa Bakari ya miƙawa wa su gudummawar da shugaban ƙasar ya bayar na jaka naira ɗari biyar biyar ga kowannensu na tambayi ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwan da su ko da yake ya nemi na sakaye sunansa ko lokacin da aka kama su 'yan ta'addan da wani lokaci suka tafke su da hantsi ne da misalin karfe goma kan hanyar mu daga marwa zuwa garin kusiri kilomita goma a ƙauyen da banga tun waɗansu mahara ɗauke da manyan bindigogi suka kama mu suka shiga da mu wani daji mu kan ba mu san ina aka kai mu ba kuma a halin yanzu ba zan iya ce maka komai ba mu dai mun samu kanmu amma idan ka kalli waɗannan samari waɗanda suke da kimanin shekaru ashirin da biyar zuwa talatin. ka san sun sha uku ba kuma kowanne ɗaya daga cikin cikinsu fiskansa a cike yake da kasun ba waɗannan samari su dai 'yan hasalin jihar kudun ƙasar ta jamhuriyar kamaru ne kuma harkokin saye da siyarwa ne ya kai su wannan bangare daga nan ne na sake tambayansa ko da karun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ne ne suka kwato su sai ya ce Ni dai mun gamu mu a hannun dakarun tsaron ƙasar tarihin Najeriya daga bisani ne sai aka mika mu ga hannun zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru na bir. Mijin yawa bakari ya sake mika wa 'yan kato da gora da 'yan aikin sa kai ambulab da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Paul ya turo musu. Gwamnan ya ce. shugaban kasa biya yana mara musu baya wajen irin jajircewa da suka yi domin kare kasarsu daga maharan boko haram wani shugaban yan bangan da ya dauki taimakon da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru ya turo musu ya ce Mu dai muna godiya ga shugaban mu da wannan agajin kuɗaɗe da ya turo mana, amma ba za mu gajiya ba wajen kare ƙasarmu kuma ya sake cewa wannan abin da ya bamu muna fatukar farin ciki amma za mu ci gaba da aikinmu. Gwamnan jihar Arewa cikin jawabinsa ya ce. Shugaban kasar mu cikin jawabinsa na ƙarshen shekara na biyar zuwa sha shida ya yaba wa 'yan aikin sa kai ɗin ya ce yana tare da su wajen labaran sirri da suke miƙawa dakarun kasar mu da ma irin jajircewa da suke yi kuma ba su da kayan aiki irin na zamani. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. rantse don mutumin da ya ci amana ga amana sai ta ce To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ya ce karfe goma na tsakar dare da minti goma Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Makon da ya shige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti da nufin neman matakan nemo 'yan matan Chibok da ya ƙara jaddada cewa kawo yanzu gwamnati bata san inda suke ba. Bayan kafa kwamitin da kuma ganawa da waɗansu daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yansu, wakilin Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske daga kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu. Ina yaran nan suke bai sani ba. Tare da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke. Mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke ta sama ta ruwa ta ƙasa duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu. amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba shi ba zai iya cewa ga inda suke ba to tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaren nan me ya dangantakar kafa wannan kwamiti da maganar gano inda 'ya'yan cibok ɗin suke wato aka fi aka samu shi ne biyar shugaban kasa shawara akan tsaro general munguno wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a bangaren tsaro na kasa gaba daya dama yana ta bin shugaban kasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi me yasa ya ce a wannan bincike shi mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro mai wa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta chibok da tsaro gaba ɗaya da mu da sauran jama'a ba ganye miki ba yana da wannan bukata aka samu aka ci su kuma wayannan iyaye da suka zo ko da aka gama wannan taro wasu su sai suka ce don Allah suna son a keɓe da su gefe guda a yi tattaunawa kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban a cikinsu akwai ce su masu cewa su sun san masu hannu a sace 'ya'yansu su sun san wane da wane yayi kaza bai yi kaza ba sun san me yasa aka ce an yi kaza me yasa ba a yi kaza ba a makarantar a bangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gaji a wuri kaza ina suke ranar duk irin waɗannan zarge-zarge sun yi su da yawa to kaga babu wata dama da ta wuce cewa a buɗe bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abun nan ya taso ya aka yi aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi me ya biyo baya wanda yake aikinsa ya yi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba bai yi aikinsa ba gwamnati tana so ta gane wa'yan abubuwa To menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano 'ya'yan nan koko ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta sake faruwa? Duka bin idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito Wataƙila akwai bukatar da yake da ita ko biyu a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana gwamnati za ta iya yin irin wayannan abubuwa eh tabbas kuma ai idan har bayan wannan kuma aka ce Najeriya ba a yi gini an kawo tsaro kasashen mu da kananan hukumomi da jihohin nan duka an kyautata tsaro don kare lafiyar jama'a ba ai ba ci ribar komai ba in dai har gobe ma za a sake kashi a sake irin wannan ta'asa To sai dai ba wannan bane karan farko da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti kan batun 'yan matan Chibok. Ranar biyu ga watan Mayu shekara ta 2014, shugaban Najeriya a lokacin Goodluck Jonathan ya kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janaral Ibrahim A. Sambo mai ritaya. Kwamitin kuma yana da wakilai biyu daga Majalisar Ƙungiyoyin Mata NCWS, ƙungiyar shugabannin makarantun sakandare, da ƙungiyar iyaye da malamai. da rundunar 'yan sanda da kuma jami'an tsaron ciki wato SSS. Kwamitin da aka kaddamar ranar 6 ga watan Mayu a fadar shugaban ƙasa an ɗora mashi alhakin na farko haɗa hannu da gwamnatin jihar Borno wajen gano dalilan buɗe makarantar bayan an rufe dukan makarantun kwana a jihar bisa dalilan tsaro. Haɗa hannu da hukumomi da abin ya shafa da kuma iyayen 'yan matan da suka ɓace wajen tantance ainihin adadin 'yan matan da aka sace. ganawa da jami'an tsaro domin tantance adadin 'yan matan da suka dawo. Haɗa kan al'ummomin kewayen yankin da kuma neman goyon bayan sauran al'umma wajen neman matakan ceto 'yan matan Chibok. An kuma buƙaci kwamitin ya ba gwamnati shawara kan matakan haɗin gwiwa da ya kamata a ɗauka na ceto 'yan matan. To sai dai bayan da kwamitin ya miƙa rahoton nasa mai shafi arba'in da biyar. an bayyana rashin gamsuwa da rahoton bisa dalilai da wasu jami'an fada shugaban kasa da kuma kwararru kan harkokin tsaro suka bayyana da suka hada da cewa yayin da kwamitin ya bayyana cewa da farko an rufe makarantar sakandaren chibok bisa dalilan tsaro amma aka buɗe sabili da ɗalibai su rubuta jarabawa kammala sakandare wato wayek kwamitin ya gaza amsa tambaya mafi dacewa a nan wato waɗanne matakan tsaro gwamnatin jihar borno ta ɗauka na kare makarantar da kuma ɗaliban Kana kuma ƙwararrun sun kuma ce an nemi kwamitin ya bayyana yadda mayakan suka iya sace ɗalibai da yawa haka a cikin dare, kuma a daidai wani lokaci ne aka ƙona makarantar. Har ila yau, sun ga raunin aikin kwamitin kasancewa bai ziyarci cibok ya tattauna da al'umma da iyaye a ƙauyen ba kamar yadda aka bukata. Suka ce abin takaici shine a ce an ba kwamiti aiki mai muhimmanci haka amma ya tura mutane biyu kacal zuwa Chibok waɗanda kuma suka yi minti talatin kawai a yankin suka juya suka koma Abuja. Bisa ga cewa ƙwararru a fannin harkokin tsaron, wannan ya sa alamar tambaya da dama a rahoton kwamitin. Sai dai tambaya ita ce menene ya hana ɗaukar matakan neman bayanan da ake bukata idan gwamnati bata gamsu da aikin wannan kwamitin ba. Bayan kwanaki shida da sace 'yan matan Chibok, babu shakka an ƙosa a san makomarsu. Da fatar haƙar kafa wannan sabon kwamiti za ta cimma ruwa. Yanzu a madadin wakilin namu Umar Faruk Musa da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro ne da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke yi wa illahirin al'ummar cibok fata alheri da kuma begen ganin ran da Allah zai haɗa fuskokin iyaye da 'yan matan sakandaren Cibok lafiya cikin alherinsa da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe amma wannan karin labarai amma wannan karin a takaice. a ƙasar pakistan wani hari da aka yi da bama da kuma bindiga a kan wata jama a arewa maso yammacin ƙasar jiya laraba ya halaka akalla mutane ashirin wasu masu yawa kuma suka jikkata kakakin sojojin ƙasa na ƙasar asim ya ga manema labarai cewa dalibai goma sha takwas da malaman jami'ar biyu ne aka kashe a lamari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira kan da ke garin ceras da kakakin ya ce sojoji ciki har da 'yan kunnun bala sun harbe sa kashe waɗannan 'yan harin baki ɗayansu a iraki rundunar taron dangi wacce take fafata da isis karkashin jagorancin amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babbar tungar isis da ke arewacin iraki a garin musul ya afka baitulmalin kungiyar suka lalata miliyoyin dala da kungiyar take takama da su wajen biyan waɗanda suke mata aiki albashi kakakin rundunar taron dangin kana steve warren ya faɗa jiya laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na kungiyar isis a cikin makonni da suka wuce wata tawagar majalisar ɗinkin duniya tana kan hanyar ta zuwa burundi a jiya laraba tawagar tana ɗauke da sako ga gwamnati da kuma 'yan hamayar ƙasar cewa su fara tattaunawa mai ma'ana domin kauce bala'in da za ta biyo bayan suka yin haka ganin kuma lokaci na iya ƙure musu wannan lokaci ne da burundi take kan sirari in ji jakadiyar amurka ta a majalisar ɗinkin duniya samantha power lokacin da take magana da muryar amurka gabanin tashin wannan tawaga ba za su kyale ya zama kamar al'ada ko kuma abin da aka saba ba duk wayewar gari a tsinci gawa a gefen hanya lokacin da jama'a ke tafiya aiki kuma abin da ke faruwa kenan a burundi a halin yanzu in ji samanta jiya laraba 'yan tireda kasuwar sai da hannayen jarin amurka sun fuskanci rudu inda duka sassan kasuwar ta yi kasa da sama da kashi uku cikin ɗari kamin daga ƙarshe kasuwar ta sake farfadowa sosai daga ƙarshe To madalla da ta tun labarin mu kawo karshen shirin a halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa. Sai cuba Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu wato Robert ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hatsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.